To yau bakoncin wa muka sake samu a dandalin namu. BOA ta samu bakoncin mawakin nan na wakokin aure da kuma soyayya dai wato Adam Zanna. Adam Zanna. na Ka taɓa shigowa zauren nan namu. Eh gaskiya na taɓa shigowa zauren nan naku. Daga wancan lokaci zuwa wannan lokaci. Mm. Wani irin ɗaukaka aka samu? Ko wani irin ci gaba aka samu? Kwanci ta harka ta waka. gaskiya a harkar waka an samu ci gaba sosai kuma an ƙara samun ɗaukaka da experience sosai saɓanin baya misali wani irin ci gaba aka samu yawwa to kin ga a baya a da ina waƙoƙi na soyayya haka da kuma faɗakarwa yabo haka to sai akalar ta ɗan canja ta koma ina yawwa sai na ga cewar to dama ina da ra'ayin inga ina ba wa al'umma shawara musamman kan wasu abubuwa da suke mu'amala da su to sai na kalli misali wani bangare wanda shi ne yanzu ya fi bukatar shawarwari yawwa bangaren ma'aurata ko na lokaci idan aka tafi bangaren aure a wannan zamanin da muke ciki zaki ga aure baya kaiwa wata uku ko shekara hudu ko shekara biyar hmm. ya yi lastin yadda ake so hmm. mafi akasari a cikin shekara ɗayan nan ma ko biyu zaki ga aure ya lalace hmm. me yasa haka ƙarancin shawarwari da kuma nusashe da amarya da ango menene aure kafin su shiga kenan kafin su shiga wannan laifin waye kenan laifi ne na iyaye bayan haka da kuma laifin su kansu angwayen da laifin masu kansu amara kowanne yana da laifi daga a mafi akasari a cikin mm. da kai tun da yanzu ku yi wa'azantar da su mm. me ne laifin nasu ma'auratan mata ko maza dukansu mm. angwaye suna da laifi na farko a yanda suke kallon aure tamkar kawai zama ne na aji ba su san aure ba ba su zauna sun yi karatu akan menene auren ba akwai ƙarya tana tasiri a nan yau idan ka ga wane ya sa wance kaya a cikin lefanta misali ya sa kamar waya ta naira dubu hamsin to kai kuma wai so kake ka fishi baka da halin baka da gashin wanda kace zaka yi kitson wance kin ga daga nan ka yata sai ce shi kuma zai sata ta naira dubu saba'in to a lokacin da yarinya kuma ta ga wayar naira dubu saba'in a cikin kalifanta mm. za ta yi ma kallon kana da miliyan talatin to kuma sai ta zo gida sai ta ga sabanin haka su kuma matan ne matsalar matsalar su su kuma misali idan muka tafi bangaren yanzu yanda ake wa fuska decoration <laughs> a ne mata wani fenti da shauransu da kuma tsaba sa buri yau abin da aka yi wance in an kai mata fati uku to ita ba sai an kai mata biya wannan yana bata aure abu na biyu kuma rashin tarbiyya daga gida ba a ba tarbiya gaskiya wasu matan ba a ba tarbiyar menene aure to waɗannan duk matsalolin da ka fito da su shin waƙoƙinka suna sun yi tasiri akan hakan waƙoƙi na kaɗan daga cikin waɗanda ne wa ma'aurata mm. ina ba su shawara ya za ki zauna da mijinki ya za ka zauna da matarka ya za ka karbi yan uwan matarka ya za ki karbi yan uwan rera mana ka suka su rera mana amuri amarya ga mijinki miyar kuɗe wa daɗi balle a ce da kifi fasa na bawa mai rowa ba ga amarya wannan ta ɗaya da <laughs> abin da yasa na fara da abinci ingo yana son miyar da amaryarsa za ta yi ta yi daɗi ta yi zaƙi to musamman ga mu maza muna son tuwo wanda wani arira muna wata ke amarya ga ki wani gida din dire din dire din din ki zaman dirshan a cikin gida shawara zan ba ku amarya ya ji daɗin soyayya da ke yau ana auren ku gaba ɗaya Mm, ashe soyayya a tabiya dole in wake ko amarya to wani irin matsaloli ake fuskanta akan hanya muna fuskantar matsala musamman ma ga bangaren mawaƙan yan uwana abokanai idan aka ce yau an baka aiki kai ba za ka yi shi na farko kan lokaci ba alhalin suna so su yi nan da kwana biyu ko nan da sati daya abu na uku idan an gayyace ka ba za ka zo akan lokaci ba kowa yana da kuma uzurrukansa kai ne ba za ka zo ba ko su waɗanda suka shi mawaƙin da aka gayyata ba zai zo da wuri ba ko da ma zai zo sai dai turo wani lokacin ma yaran sa shi zo wajen nan kuma ba yaran sa ake san gani ba shi ake san ina matsalar ce ta kuce matsala mana da ita ta muce akwai kuma matsala ga bangaren su masu gayyatan mu ba za a kawo maka aikin waka wakar biki ba sai lokaci ya kure na biyu kuma idan ka zo wajen wasan nan ba za a kara mutuncin ka a gyara fili ba kai za a ba wannan haƙƙin mm. a nan ne kuma za ki ga masu laifi suna shigowa tsakani to al'adar shirin da muka yi wa mawaƙi kuɗi mu ce wa dandali amshi ko bai muka tafiye ka shi za ka yi wa dandalin yi radio ta matasa ina kiran ko masoyana ta na nishaɗantar da mu ina kiran ku na. DOA tana nishadantar da mu. Barka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.